hukumar kwallon kafa ta Najeriya NFF ta ce za ta yi duk abin da za ta iya yi domin ganin cewa kungiyar 'yan wasan Super Eagles ta samu nasarar doke kungiyar 'yan wasa ta Egypt a karawar da kungiyoyin biyu za su yi a Kaduna. Najeriya za ta marabci kungiyar 'yan wasan Peros wadda ta ɗauki ragamar jagoranci a rukunin ji na shiga wasannin zakarin cin kofin Afirka AFCON na shekarar 2017 da maki shidda a wasanni biyu a filin wasa na Ahmadu Bello Stadium da ke Kaduna. Ƙungiyar Super Eagles ta yi ƙasa a gwiwa a wasan zagaye na uku kamar yadda shugaban hukumar kwallon ƙafa ta Najeriya Mr. Amadu Pinnick ya ce ba sa son hakan ya sake afkuwa. Shugaban ya faɗa wa mujallar Complete Sport Nigeria cewa suna mayar da hankali akan wasan da za su yi da kasar Misira ne kuma sun san alfanun hakan domin suna so su samu shiga wasannin cin kofin zakarin Afirka mai zuwa da za a buga a ƙasar Gabon. Shugaban ya ƙara da cewa ya san har yanzu 'yan Najeriya ba sa jin daɗi akan kashin da ƙungiyar 'yan wasan ta sha kuma ba za su sake yadda hakan ta sake faruwa ba. ƙasar misira za ta fuskanci najeriya a rukunin wasan ta haka finnick ya ce dole ne su yi duk inda za su yi domin samun nasara a kan ƙasar misira